sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara 438 daidai da sha ɗaya ga watan jun shekara ta da sha bakwai. wannan shine kasan na uku daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na man shabbaha bi qaumin fa minhu littafin babban malami a musulunci a sheikh a doktor nasir bin abdulkarim alaƙal allah ka ƙara tsawaita rayuwarsa ka kuma sanya mata albarka da ma idan ba kumanta ba muna maudu'i na takwas inda muke karatu a ƙarƙashin misalai da malam ya riƙa kawowa na abin da ya zo daga annabi na hannu game da kamanta kai da kafirai da shiga irin tasu hannun da ya zo daga annabi ma mun ji tun daga abu na ɗaya har zuwa watan abu na mun tsaya a ƙarƙashin abu na uku wanda a yau in allah ya so za mu tashi kan abu na hudu inda malin ya ce min al'umurin latina hannabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ha li'annaha tashabbuhun kuffari tarku shebi bila yana daga cikin al'amura waɗanda annabi ya hana musulmi an hakan waɗannan abebe annabi ya kwaɓo ya ja kunni a her a kul kar ya ga musulmi na aikata su la'annaha tashabbuhun bil kuffari domin waɗannan abebe kamanta kai ne da kafirai tarku shabi bila sibgin barin furfura kai akan musulmi ko farfara a gemun musulmi ba tare da tira ta ba an gane ko a batta ga ta kal mutum ya rika yawo da kanshi duk farfara ko ya rika yawo da gemun shi duk farfara ba tare da ya tura su ba wannan annabi ya hana kuma ya gargadi ya ja kunni tashabbuhan bil yahudi wa nasara dan kamanta kai da yahudawa kamanta kai da kiristoci jama'ar musulmi har manzan Allah ya bar duniya farfarar da ke gemun shi da gashin kansa ba su ƙarsa ashirin ba fakar ja a fi sahihain hadisi ya zo a bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu kan. hadisi ya zo da abu hurairar allah ya kara masa yadda abu hurairar ya ce Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu hurairar ya ce manzan allah ya ce innal yahuda wa nasara la yasbighuna lalle yahuda da kiristoci ba sa tira watan farin gashinsu na kako na gemu fa khalifuhu da aka ko musulmi ku riƙa tira shi kuna canza mai kala ba da baki ba a'a da dai wani abin daban Dan ku saba musu su yahudan da kiristoci wannan hadisin na bukhari ne karanta fathul bari lamba hadisi na 3462 alimam muslim ma ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na 2103 Allah ka shiryar da mu malam ya ce na bisawadi tare da nisantar bakin abu wurin tira farin gashin da ke kai kogin a nisanci watantirin da bakin abu kama huwa ma'alumun kamar yadda wannan magana ma sananna ce min nususin ukra daga wasu nasoshi da suka zo daga manzan Allah daban da aka jama'ar musulmi kamar yadda cire furfura a gashin kai kogin ba daidai ba an gane ku lallai watan daraja ce falala ce girmamawa ce ta ubangiji sai da annabi ya ce mutum uku wajibi ne akan duk musulmi ya riƙa girmama su ciki akwai mahaddacin alkur'ani akwai tsoho akwai kuma wanda yake mai furfura a kansa don haka Ɗan uwa musulmi tsoho ko ba musulmi bane ana son ka girmama shi an gane ko sannan annabi ya ce a girmama mai furfura a kansa saboda wata daraja ce da baiwa ta Allah ba kowa ke ma ita ba sai wanda Allah ya ga dama khamisan abu na biyar da annabi ya hali kai warada nahyu an halkin liha hani daga annabi ya zo game da aske gashin gemu wa ƙasar shawarib da kuma datse gashin baki li'an na ila zalika domin lallai aikata haka to yau addu ta bil kuffar mutum ya rika aske gemu yana barin gashin baki an gane ko wannan kamanta kai ne da watan mushrikai walmajus ana lissafa shi cikin kamanta kai da mushirkai walmajus ana lissafa shi cikin watan kamanta kai da majusawa wal yahudu wal nasara ana lissafa haka cikin kamanta kai da yahudawa da kiristoci ina fatan jama'a sun gani yau kuma aske gashin gemu da barin gashin baki a wurin wasu musulmi ya zama kamar shi ne asali a addininsu tare da cewa aka ne na shari'ar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo wa duniya da shi malar sai ce faƙad saha anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi a hadisa kasira ya inganta abin da aka samo daga manzan Allah cikin hadisai masu yawan gaske al'amuru bai fa'in liha umarni da annabi ya bayar game da tsayar da gemu jama'a a yafi ma gemu ya sakata waiwala ya bayyana sosai ya fito wa ihfa'i shawari da kuma datsi gashin baki kar ka zama wani samanja samanja an gane ku wa allala zalikan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya bayyana illar aske gemu da kuma barin gashin baki annabi ya kawo mana illar gata yake cewa a ko bi annahu cewa barin gashin baki da aske gashin gemu mukhalafatun lil mushriki domin barin gemu da kuma aske gashin baki annabi ya ce mana mukhalifatul lil mushrikin wal majus dan musulmin da zai bage mu ya kuma datse gashin bakinsa to wannan saba ma mushrikai ne saba wa majusawa ne qala alaihi salatu wassalam kuma dama manzan Allah ya ce khaliful mushrikina ku saba wa mushrikai a haffu shawari ku rika datse gashin bakinku wa aufun liha ku riƙa yi gemun ku afuwa kuna barin shi kar ku taɓa shi kar ku rage shi ballantana ku datse shi wannan hadisin na bukhari ne da muslim karanta fathul bari lamba hadisi na dubu biyar da ɗari takwas da casa'in da a muslim lamba hadisi na ɗari biyu da hamsin da tara wafi ruwayatin jama'a a wata ruwaya annabi cewa ya yi jazzu shawari ku rika datsi gashin bakinku an gane ku kar ku rika barin shiga yanar zaƙo zaɓo. wa kama da an muslim aidan haka kamar yadda ya zo hadisi ya zo mana daga imamu muslim kuma imamu muslim ya ce annabi ya ce jazzu shawari ku riga aske gashin bakunanku wa arhun liha ku riga barin gemu yana sakata yana walawa khaliful majusa don ku saba ma majusawa masu bautar wuta wannan hadisin kama yadda kuka ji na imamu muslim ne lamba hadisi na 260 daidai sadisan abu na shidda da kunga yanzu musulmi sun saba da aske gemu an gane ku da shi ma wasu za ka ga gilanci suke wa gemu kai allah kyauta wai wani ne zai yi tafiya ya ce zai zo nan zariya daga ƙauyensu an gane ko sai kakashi take ce mai to ni ba zuwa zariya ba mutum ya je ya zama ɗan bunsuru to abin da ni nake ji maka tsoro kenan sai ya ce mata a ah, mama tsafi suke da za a mai da mutum ɗan bunsuru ta ce a'a amma dai abin da nake gudu ka dawo mana garin nan kana ɗan bunsuru sai ya ce kamar ya sai ta ce masa ka je zariya ka shiga izala ka dawo mana da gemu biya biya ka zama dan musu sai ce o oh, kin ji mama ni da in naje ma ko sallah ba zan rika yi ba sai ce ka ma huta kaga shikenan ka zauna lafiya ta yi nema ma'amma na je ko sallah ma ba zan rika yi ba don kan ma dai in samu matsala sai ta ce kama huta allah ya ma albarka kai allahu akbar kuma da yake allah allah da ya zo sai zama dan izalan kuma sai gashi yana faɗin ga yadda aka a <laughs> ah, wannan abin tausayi ne abin tausayi ne kaga ita ba ta san Allah ya aiko annabi ba kuma in tana da labarin Allah ya aiko annabi ba ta san da me aka aiko shi ba da ma kun gane ku Allah ka shirya da mu wata abin ne sai ka ga abin takaici ne abin bacin rai ne wani ma'aya za ka ɗauki abin na abin tausayi ne musulmi ƙasa haka da aka yi waƙa ɗan izala mugun bawa jakin banza da alami ɗan izala mugun bawa ga shi da gemun iska haka fa a waƙa ake gemun iska allah daren la'anani. kai jama'a ɗan izala ya karkarsa domin ya bansa ya yanki kano tsohonsa ya zagi rasulullahi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da an yi tsiya kuma sai inda 'yan izala suke zama sai a zo a kunna reduwan a ƙuri wallahi baka isa kai wani abu ba saboda in ma je wurin 'yan sanda masu haka za su goyi baya to kaga mai ashifa ya ce wa tsira bihi ba da Da jama'a kun gari akwai abubuwan da a wancan lokacin suna iya faduwa amma a yanzu ba za su faɗu ba a wancan lokacin akwai abin da ana iya yi wa ahalus sunna amma a yanzu ba zai yi ba jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mu wa ko sadisan abu na shidda hani ta عن bil kafirin, hani daga manzan Allah ya zo mana game da kamanta kai da kafirai da kuma shiga irin tasu wa huna a nan ne khassal yahuda annabi ya ware yahudawa warewa ta musamman akan wata matsala li'annahum domin yahudawa la yusalluna fin ni'al jama'a yahudawa annabi ya ce ba sa sallah da takalmansu a kafafunsu ba sa yin sallah da takalmansu walal khifaf hakanan da kuffinsu a kafafun za su yi sallah ba dole sai sun cire faƙad warada nayo an tarki salatifin ni'al ga kuma hadisai daga annabi sun zo na hana musulmi sallah an ɗako radar na yi hani ya zo daga annabi hadisai ƙarara an tarki salatifin ni'al musulmi su ce ba za su rika sallah da takalmansu a kafafunsu ba annabi ya hana musulmi ya yanke shi ba zai rika sallah wani lokaci da takalmin shi a kafarsa ba da ma kun gane ku kuma wannan han malikiya karanta muktasar sai da ya maganar musulmin ya rika sallah da takalmi wani lokaci ma gaba a yi da ma kun gane wannan fa ana gaya mana abin da duk kamanta kai ne da Allah, yahudi kirista majusawa an gane ko mutanen ƙauye fasikai faƙadawa radar nahayu hani ya zo mana daga manzan Allah an tarki sala game da mu ce ba za mu yi sallah ba binne ali da takalmin ba a kafafunmu annabi ya ce a akul musulmi ya ce ba zai yi sallah wani lokaci da takalmin shi a ƙafarsa ba jama'a kun gane ku walal kifaf ko kobashu ɗinka ko kambas ɗinka ka ce kai in za ka yi sallah dole koyaushe ko a ina sai dai ka cire shi an hana musulmi jama'a kun gane ko an hana musulmi kai ahalus sunna ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta sallah da ta kalmar shi a kafafunsa kuma ya ce kar mu biye mai hudu don su ba sa sallah da su, gaba ɗaya a kafafunsu to mu ko musulmi ne a musulmin ma Allah ya mana wata baiwa maka zama ahalus sunna malam sai ya ce ala wajhi listidama ta fuska titir ka dawwama kai ba yanda za a yi kai sallah wani lokaci da takalminka a kafanka kai ka dawwama titir gaba ɗaya baka taɓa sallah takalmi a kafanka ba jama'a kun gane ku to daga annabi ya zo mana akan haka kuma ya kamata a ce musulmi watan su kiyaye a tsarin addinin musulunci don allah ku diba har sai da malaman musulunci suka rubuta littafi shar'iyyatu sala fin ni'ani, shar'ancin yin sallah da takalmanka a kafafunka shar'iyyatu sala fin ni'ali shar'ancin yin sallah shari'a ce ta zo da musulmi su riƙa yin sallarsu finne ali da takalmansu a ƙafafunsu wani lokaci kaga har littafi aka rubuta kagan shi don zatin Allah yanzu da za ka ji abubuwan da ke cikin littafin nan za ka ce ikon Allah to ina aka baro musulmi an baro su a tasha inda musulmin yau ne an ba su a tasha duk abin da shirya ce da ta zo daga manzan Allah jama'a na ga yanda za mu saba ma waɗanda ba mu ba wurin yi wa Allah addini ko kaɗan ba a kula da shi an gane ko Allahu akbar ga shi nan abdurrazzaki a musannaf ɗinsa ya ruwaito daga ma'amar shi kuma daga sa'idul jureri ya ce ya samo daga abul ala ɗan abdullahi ɗan shekhir shi kuma daga nasa mahaifin yake cewa ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli na ni na ga manzan Allah yana salla da kalman shi a kafafunsa an gane ku wannan hadisin rijaluhu rijalus sahih sannan kaga ga wani hadisin shi kuma shi ma daga abdullahi dan shakhir daga mahaifinsa ya ce sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu ha fadalakaha bina alai na gama Allah ɗan sunkuya yana goge ƙasa da takalmashi da yiwuwar ya ko wani abu annaba haka ya ce sai ka goge kamun ka shiga inda za ka yi sallah da shi jama'a kun gane ko to ga dai hadisai nan ga shi nan ma watan abu maslama mai suna sa'idu ɗan yazid al-azdi ya ce sa'altu anas bin malik radiyallahu an a kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na alai anas kai ne yaron gidan annabi tun da ya zo madina kuna tare annabi ya yaba ma sosai ya kuma ji daɗin zama da kai kamar yadda ya ce kullum kuna tare a gida da waje saboda allah zan ma tambaya wai ko annabi na sallah da ta kalman shi a kafafunsa tun da mu tabi ne ƙala na'am ya ce sosai kuwa ƙwaron gaske Da ma kun gane ku wannan hadisin ga yanayin na muslim ne imamun nawayi ma ya tabbatar da ingancinsa karanta tirmidhi a sharihin satu fatul ahwazi da dai sauransu ga sunan allah ka shiryar da mu dai hadisai nan birjik mutum ya nema wannan littafi shar'iyyatu sala finni ali na babban malami a musulunci a sheikh abu abdurrahman muqbil bin hadi watan alwadi muqbil daya daga cikin manyan almajirai ko ɗaliban a sheikh muhammadu Nasiru din alban. sannan kun ga mun tattauna kan? ko da mai shekaru tsoho annihi to za ka girmama shi wallahi ba sai da malaman musulunci suka rubuta littafi hukuku kibarin sinni fil islam hukuku kibari sinni fil islam haƙoƙin masu shekaru waɗanda suka manyanta haƙoƙinsu a cikin musulunci da suke da shi akan saura wannan wani babban malami ne a sheikh abdulrazak ibn Al albad wanda ya rubuta littafin fiƙihul ad'iyati wal adkar an gane ku? sai da hukumar saudiya littafin nan nashi ta sa ɗan shi yana karanta littafin a gidan rediyo saboda abin da wannan littafin ya kunsa kuma ya zo yama abin sharhi da kansa mujalladi biyu lokacin da sanda in ka je daura duk wanda ya je daura ƙa'ida ne sai an ba shi fiƙihul adiyatu wal an gane ku mujalladi na farko wata shekara na je jihar kabi a can na samu na biyu na siyo ina nan kuma na je wata umara wata shekara allah ya sa na je dama an ce yana karantawa a gidan rediyo yana ma abin shi sharhi yana gamawa an gama rubuta sharhin ina zuwa kuma allah ya sa na same su mujalladi biyu sun kusa karasa kamar girman muwaɗa ta niyar lawaliki wata inda ya fi ƙihu ne na addu'o'i a tsarin musulunci da zikirori ta wannan littafi an kai ƙarshe dukka je ka ɗauki sa'al azkar na imamun nawawi dukka je ka ɗauki da sauransu idan ka zo ka kalli wannan littafin za ka ce kai Allah ya baiwa ta rubutu a nan eh fiqhul adiyati wal afkar eh to jama'a kun ji Da haka manzan tsira ya kwadaitar da mu game da yin sallah da mu a ƙafafunmu, da mu a mu mala yace domin hani ya zo daga annabi annabi ya hana musulmi ya yanke kwata-kwata shi ba zai yi sallah da takalman shi a kafafunsa ba ta fuskar dimantar haka an gane ko awata abudu ko awata ta'abbud mukhalafatu lil hud ko kuma yin bauta an gane ko gaba ɗaya ka ce ba za ka yi ta da takalmanka a kafafunka ba wannan mukhalifatul yahud saboda sabawa ga yahudawa malam ya tarattab ala zalika azab in dai a ƙarƙashin abin da mutum zai yi babu wata cutarwa da haka za ta haifar kama rawahu abu dawuda wal hakim misali yanzu mutane sun sa kafet a masallaci ko tabarminsu masu kyau kawai kowa ya ce zai rika shigowa da shi to wannan zai zama akwai cutar da masu aikin kula da masallacin amma an sai ga sallar gawa wayan an zo yi sai a cire takalmi jama'a kun gane wannan ba daidai ba ne kama yadda abu dauda da hakim suka ruwaito alimama hakim ya inganta hadisin ma wata ba'ahu zahabi imamu zahabi ya bi imamu hakim akan inganta hadisin suke cewa na nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a manzan Allah ya ce khaliful yahuda jama'ar musulmi kun riƙa saba ma yahudawa kun san yahuda tsinan nuni Allah tuni ya tsine musu albarka lo'inan na kafaru min Bari isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam da ka su tuni Allah ya riga ya tsine musu albarka to tun da ko tsinannu ne to sai zan da buƙatar mu mu riƙa yin abin da za mu saba a gaba mai daidai da tsinannu ba annabi ya ce a riƙa saba mai yahuda jama'a fa innahu domin su yahudu la na fi ni alihim kwata kwata ba sa sallah da takalmansu a kafafunsu wala fi khifafihim bare da kufunansu a kafafunsu an gane ku. wannan hadisin na abu dauda ne lamba hadisi na 652 haka al'imamu hakim ya ruwaito sa kuma ya ce ingantacce ne imamun zahabi ya dace da shi akan haka karanta hakim mujalladin farko shafi na da 60 daidai Allah ka shirya da mu wa hadhihi mukhalafa wannan sabawa annabi game da yin sallah da takalma a ƙafafu to saba ma wannan magana ta annabi ya ka'u fiha kasirun min aljahala an samu yawa jahilan mutane sun auka cikin wannan matsalar in dai mutum jahili ne za ka gaba zai taɓa yi waye masallah da takalmi ko ta gawa ce an gane ko to ba ma ba zai ba sai ka yana inkari sai ka ga yana kyama kai wani na wuce nan har ya kai ga yana faɗin magana ta banza in ya ga mutum na sallah da takalman shi a kafafunsa bayan tunanin shi tunani ne na yahudu an gane ko tunani ne na yahudu tunani irin na manzan Allah shi ne abinda wannan ya aikata Ya san da haka ake yi amma yanzu ai kunya ma musulmi zai ji a masallacin ahlus sunna sai ga an rubuta a kofar masallaci da ciki an rataya cewa wannan masallacin ba a sallah da takalmi a ciki ba mu yarda kuma mu ga kana mana sallah da takalmi a cikinsa ba da ma kun gane to wannan dakin ibada ne na yahudu koya akai ba daidai ba ne kuma wannan matsalar za ku ga dayawa jahilan musulmi sun fada cikinta an gane ko wa ashabul bida'i da kuma waɗanda ba jahilai ba ne amma 'yan bida'a ne ni ba ka gani 'yan bida'a suke da wannan matsala in ko ka ga mutum ba ɗan bida'a ba ne to jahili ne jahili ne bahat alladhina na fi'la hazihi suna, waɗanda za ka ga suna musu suna inkarin aiki da wannan suna ta annabi ta wannan jahilai ne ko yan bid'a ne ta shi kuma jahiliya zaka yi da shi sunan uwar da ta haife shi in ka rubuta da kafa ba zai iya karantawa ba idan ka rubuta zuwan kashe ka bai sani ba da ma kun gani ba zai iya karantawa ba wasalatu fi ni'ali inda ahlil il ita sallah da takalma a kafafu a wurin malaman musulunci masu ilimi bayanin da suka yi akai suka ce mashru'atun shari'a ce ta zo da ai hakan amma bi adami wujudil adha amma in za ka yi sallah a wurin mutanen da in kai musu sallah da takalmi a ƙafa kan kafet ɗinsu ko tabar masu ta masallaci to zai zama akwai cutar da su to karkai sharaɗi ne shi ne mashiruɗatun ɗin da sharaɗin bi adami wujudin aza babu samuwar cutar da mutane a masallacinsu da za ka yi musu sallah da takalmin jama'a kun gani amma manzan Allah ce in ka taho masallaci ka duba in ka ga alamar abin nan na jasa, ya ce ka goge ka goge ka goge In ka goge sai kai sallah da abanka kenan kawai sallah da abibanka a kafarka fa idza masjido masjidu masalan mafrushan idan masallaci a misali ya zama shimfiɗe ke da kafet an gane ku da wata shimfiɗa Lati ya masjid والأرض التي يطأها خارج المسجد غير نظيفة ta kowa ya zo masallaci an gane ku? idan ka kalli yanayin gaskiya ba mai tsafta ba ne wurin jama'a kun gane ku yanzu kamar nan masallacin don ka zo da takalminka za ka ba ruwan mutane don ka shiga sahu za a yi sallah ka ga munan ba mu da matsala za a ga mutane na sallah da su. wani zubin ma liman za a ga takalmin shi a kafarsa to liman ya yi na'ib ya yi ladan ya yi to waye kuma zai ce waye za a ce ba zai yi ba wata raka za ka gani liman gashiya da takalman shi yana sau a daidai ta sau kuma ga na'ibi tsaye a ba da takalman shi ga ladan da takalman shi kuma kwamitin masallaci dai iyakarsu kenan sai wanda suka ga dama suka kara duk karambani ne wani ya ce zai shiga ciki daga liman sai na'ibi sai ladan duk wani kwamiti na masallaci karya ne iya waɗannan duk wanda aka sa su ne za su sa shi an koya ce zai shiga to karambani ne karambana ne kawai to yanzu ga a karambana nan sun yawa cikin masallatan musulmi kuma abin bakin ciki hadda na alu sunna sai ga wani ma a kwamitin masallaci jahili ne ba'ad da ma kun gani ah, mu yan kwamiti ba za mu yadda ba mu kwamiti sai aka suke wallahi kuma ka buɗe duk wani littafi da ke duniya na addini duka babu kalma ɗaya da zai iya karanta maka amma su yan kwamitin wurin ibada jama'a kun gane kai alaji ka tsaya tun da allah ya sa kana da kuɗi in lokacin aikin ku ya yi agaya muku ku ba da kuɗi a yi ma'addini aiki amma me yi na shiga kwamitin masallaci don ku kawo hatsaniya kuma galibi duk masu jan matsalar limamai ne da na'iban da ladanan yanzu a masallaci ku je wa karanta fathul bari ko kuma ɗauki samanuna khata fil azani wal iqama malaman musulunci sai da suka yi ta kai komo kowa ya diga kawo dalilansa idan aka ce nan masallaci ne to waye ake ganin shi ke kan gaba fiye da kowa liman ko ladan mafi yawan malaman musulunci sun ce ladan shine shugaban kwamitin masallaci shi ne komai za a duk abin da ya sha masallaci da shi za a yi magana na biyu in ba shi sai lima to zan jila da nan yadda waɗanda ake sawa kawai na ya isa a ce shi ne shugaban kwamitin masallaci jama'a kun gani wani fain ya buɗe lasifika zai kira sallah inda awakai a yi da ya ɓara baki za ga sun zuba a guje na wani kawai abin da ya ɗauka shi ne tun da yana da murya to bari kawai kuma a yayi duk an bata tsarin yadda masallaci yake ka je ya karanta eh, menene wannan situna khata fil masaji kurakuran da musulmi ke yi guda sittin game da matsalar abin da ya shafi masallaci ku je ku sai littafin watan alkalimatun nafi'a duk waɗannan littafan an haɗe suri ɗaya samanu na khata fil adhan wal iqama wannan sittuna khata fil masajid sannan ihda wa ishirina menene a ihda wa menene wa menene wa mi'a menene shi kuma fil idiyan ne ko fil gasunan dai littafai ne an haɗe su gaba ɗaya wuri ɗaya an buga saboda hadisan da malamai suka ƙara ma junansu ilimi tun a farko game da ganin a harkan masallaci to ba mai magana sai ladan ladan shi ake shi ne zai ce lokaci in yayi zai kira kowa jama'a kun gane ku kun ga manzan Allah ba shi ne shugaba na gaba ɗaya ba to shi sa amma duk da haka manzan Allah abin da ya shafi masallaci sai ce a kira bilal a kira abu mahazura su ne ladanai gama kun gani annabi sai ce ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha idan wane ya kira amma in wane ne ku dina saboda abin da ya shafi harkar masallaci ne jama'a in na ce ku ci annabi bai ce haka ba ku ci gaba da ci in na ce ku bari ku bari a sai nuna dai ga waɗannan matattarar gaba ɗaya tunanin musulmi shine masallaci to ga wanda ke da haƙƙin cewa amma di ba ka gala da nan mewayen da suka zama ku jau karanta wannan littafin sama nuna khata fil azan ikama kurakurai da ake guda tamanin game da harkar kiran sallah da ikama akwai karatun da muka yi na gaya muku har sai da na zo nan na karanta wani abu yanzu idan da ka karanta littafin waɗannan kurakuran guda tamanin da ake yi kan kiran sallah da ikama galibi masallatan garuruwan nan namu galibin masallatan kurakuran nan guda tamanin za ka gaba ɗaya da ba su duka tamanin ɗin ana yin su a wurin kiran sallah da ikamar sannan abu mafi sharri shine banda tamanin din mamu namu mutanen hasin ƙara da malamin da ya rubuta littafin ƙasar na yake da akwai ƙari sai ya ƙara kwafa wasu da mu muke yi na kaga muhammun ƙure shi mun ma wuce yadda yake zato da ma kun gane ko to an ka zo wani zubin za ka ga da liman da na'ibi da ladan kowa da takalmin shi wallahi tallahi jama'a in dai kuna ahlu sunna ku rika kokari wani zubin a samu su suna yin sallah da takalmansu waɗannan 'yan bidi'an yanda suke kyamar aiki da wannan sunnar nan gaba idan kuma ba ku yi 'ya'yanku da jikokinku in suka taso walaka za su rika kyamar aiki da sunnar kuma za su mai da wanda ya aiki da ita abokin faɗarsu su mai da shi abin ƙinsu saboda kuma ya yi sunna da ma kun gane ku allah ka shiryar da mu to sai mala yake cewa ko wa hadhihi al-mukhalafa a wa salatu ko fa kana masjidu masalan mafrushan والأرض التي يطأها خارج المسجد غير kama كما Mudun, kama yadda yake haka yanzu ينزن بران kaje garuruwa manyan garuruwa za a duk masallacin su ai da kuma gaskiya ba za su ji daɗi ba in ka ce za ka shiga da takalmi musamman inda in wurin watan waɗanda ba san addini ba ne kaga za ka samu matsala haka suke da ka shiga masallaci da takalmi kawai sai 'yan agaji su ɗauke ka a wurgo ka waje yadda ka san buhu haka za a yi a kama a kama a wurgo mutum waje hmm. ka gani don rashin sanin suna ne ka ce kai alu suna ne kuma ka diba an yi aiki da suna kuma ka zo kai jahilci ka zo kai bid'a fa'in na dan yanda abin yake la shira'u salatu fi ni'ali alal furush idan mutum zai yi sallah akan dumarsa ko tabar masa ai annabi yana da kumrarsa in annabi ya shimfiɗa ta zai yi sallah akai ba a ga manzan Allah na yin sallah da takalmin shi akan ta ba an gane ko sai nadira to sai ya ce wa inna man nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala turab annabi na sallah ne a kan ƙasa turɓaya wa ardullahi anazak laysa fiha watan kuma ƙasar masallacin annabi a wannan lokaci ba wata shimfiɗa yashin ne kawai Shi shine kaga ai na alwataran da ya ɗan samu matsala da Fatima sai ya fita kawai ta masallaci Bukhari ya ruwaito sai ya tara yashin masallacin haka sai ya fulo da shi da kwantanin kawai fita harkarta to annabi ya zo ziyara gidan sai ya ce a ah, ina mai gidan naki sai ta ce yan tankiya muka yi ya fushi zai fita na ce je ta sun su ba ƙarya ba irinmu ba ne an gane ku ina ya ta ce ya dai fita sai annabi ya fito ce kai ina kuka ga aliyu ya yi ta ce ya yi nan nabi ya ce ku je duk inda yake a duba mun shi aka dawo aka ce wa manzan Allah ga ya can a masallaci bai ce ku kira mun shi ba da aka ba su kira shi ba ku je ku dubo shi suka je suka duba ga shi sai suka dawo ga yadda suke su in zangayo ne kai sarkin zangayi kana zuwa za ka ce manzan Allah na kira kuma bai ce ka kira shi ba kai mutanen muke na kuma duk matsala ce ta tarbiya fa in an ce tsayanan tsayanan mana karka tsuguna tsayanan aka ci in an ce karka bari a shiga to karka bari amma tsayanan to kada wani zuciya ka ce mala ina zaka ba ruwan ka tsayawa aka ce kai jama'a kun gane hayan za ga wannan tarbiyya in ka je su'udiya za ka ga suna wa mutane ita akwai wanda kawai za ga sai ka zo nan kawai abin da aka ce duk abin da ya gani a ƙasa na datti ya share kun gane ku jama'a in yaga kuna zaune nan duk ko rike kuna ɓarewa, kuna yarwa na rantsi da Allah ba zai muku magana ba kawai zai je gefe tsaya daga can duk firar ku beji amma da ya ga kun tsotsa kun tsotsa kuna yarwa sai ya ɗantawo taho sai ya ja ya zuba cikin abu kawai sai koma cin ya tsaya ba dai zai ji firar ku ba ba a ce muku magana ba ba ruwan shi inda ya ga abu an zubar ya kwashi iya abin da yake yi kenan gama in za ku zauna a wurin tantara na safe ku kai a zahar kuna shan rake kuna zubarwa ba zai taba ce muku uffan ba amma da kun watsar zai zo da dan abin sheshari ya zuba sai ya koma can gefe ya tsaya to mutanenmu ne za su iya wannan aiki? Hmm. ai da kayar yana zuwa ya shari zai ce malam karfa zai ce malam shari kafa da zubar da rikin nan ba ruwanka an ɗauke ka aikin ne za a riƙa biyanka aka ce karkai kowa magana kawai inda ya kaka an zubar ka shari wallahi talla haka suke su ba ruwan su kajiyar da suke ai kare Allah kyauta Mu ko dan muna kusa da inda rana ke fadawa ne ba mu sani ba aka yi amin ne tun daga ma'ayin maga duniya to yammacin duniya muke duk sai an gama ciwo ranar sai tayo tawo ta to tsakiyar duniya tayo yunkuri za ta fada sannan take zuwa ta inda muke ta wuce Munan yamma yamma muke yamman duniya muke inda rana nan take karewa in ta fito kaga yan gabas can suke daga kuma can take fitowa in ta zo nan saudiya kusan nan ne tsakiyar duniya yi to kaga ta wuto a da in za ka je a doki ko raƙumi sai ka shekara kanka kai aƙalla shekara ɗaya ake da wuta da haka kafin azumi wanda zai aikin hajjin baɗi kafin azumi yake barin nan ya kama hanya ya tafi kuma ba hajjin bana zai ba sai na baɗin yanzu kawo jirgi tafiyar awa hudu ne to kuma can ne tsakiyar duniya an gane ko to ko don muna nan yamma ne inda duniyar ma ita kanta sai ranar ta gama abin nan sannan ta wuraren da muke koya aka ne duk dai ga shi nan ka rasa gane kan mutanen yankin duk inda aka yi dama hagu suke yi Allah ka tsaye sai ce wani dalika wannan yasa yambagi lil muslimi an yahrisa ala sunna wannan yasa ya kamaci duk musulmi dan arziki irin albarka ya rika kwadaituwa akan aiki da sunna jama'a mu kwadaitu jama'a kun gane ku yi kokari yau din nan ko azahar ko la'asar ko magariba ko isha i kokari yi sallah da takalminka amfanin karanta abu kenan a ce sunna ne idan kaga cikin masallaci ne ɗauko da dumanka sa a inda nan za ka tsaya tsaya da takalmanka a kanta jama'a kun gani duk wanda ya ce malaka ka bata mata a wannan da duma ta ce ba tabar mun masallaci ba ce in ma za a yi magana ba a amfanin karatu kenan wani cikin magabata yana cewa ko rika zakka ilimi zakka ilimi kuma ya ce sosai kuwa Shi ne da hadisin da kuka karanta ku yi aiki da shi kun yi zakasa yanzu dai za a karanta cewa suna ne annabi ya ce a saba ma'arna musamman yahudu waɗanda su ne layin farko na maƙiya musulmi ɗan ka ɗauki shaɗan daga sai su daga shaɗan sai su in dai a ƙin musulmi ne latajidan na ashaddan nasi adawatan lillazina amanul yahudu wallazina ashraku latajidan na ashaddan nasi adawatan lillazina amanul yahud wallazina ashraku zaka samu a mutane wanda yafi kowa kin musulmi shine ba yahudi ba wanda ya kai ba yahudu ya ƙin musulmi sannan sai mai shirka za ka ga masu ƙin musulmi ahli sunna da suke tsanantawa in ka bi da kyau za ka ga mu mushirkai Allah sai ce wala tajidannahum wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina ƙalu, ina nasara ku di ba abinda kiristoci ke wa musulmi amma Allah ya ce wallahi za ka samu sun fi ɗan sassauci da nuna ƙauna da soyayya a kan musulmi da a cikin kashirai kirista ya ɗan fi sauƙi kan musulmi to mu a najeriya ku ga irin sauƙin to ba yahudiya nan. Allah ce ƙadibadatil bagada'u min afwahihim wa ma tukfi doruhun akbar kalli irin kalmomin da ke fita daga bakin yahudu Allah ya ce da zan buɗe zuciyarsu ku kalli mai ke ciki ya fi girma ya fi zama bala'i shi tunanin nasu da masifa a kan duk abin da kake ga suna yi to ba asalin abin da suka so ba kenan wanda suka bar a zuciya ya fi Allah ka tsare ya kamaci don musulmi ya riƙa ƙoƙarin kwaɗayi an gane na aiki da wannan sunna idan kharaja kharijul masjid al mafrusha musamman in ya fito waje an gane daga cikin masallacin da watan bai da shimfiɗa musamman in a irin nan ne ƙoƙari sallaka kawai da takalmanka a ƙafafunka kai karma kai ƙoƙarin ba dai an karanta kaji ba ko ba haka ba tun da kayar da kai alu suna ne sai an ce yi kai kan ma kai kokarin tunda kai ahlul bid'a bi an yi hawila mutum ya yi kokari an yi salliya fi na ni'ani mutum ya salla da sa a hiyanan wani lokaci ka rika salla da takalman ka rika kokarin haka imtisalin li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam dan sun fantuwa da umarnin annabi don ka siffantu da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam la ala sabilid dawam ba wai koyaushe ne za ka rika yin sallah da takalman ba ba ta hanyar dimanta ba don shi ma manzan Allah bai dimanci ba an gane ko kai ma ka ka dau a hannu irin yanda ake aiki da sunna an gane ko idan ya zama annabi yana yin abu amma bai dimanci ba to kai ma karka dimanta wurin yin abin la'anna zalika lam yu'athqu lam yu'athir fi salaf domin ba a samu mana haka daga salafu salih ba watan magabata salaf su imam malik da su Rabi'atun ra'ayi da sauran tabi'ai da sahabbai ba a samu daga wurinsu ba suna dimantar yin sallah da takalmasu masu a kafafunsu ba ga suna haka ba an gane ko sabi'an abu na bakwai mala ya ce a tafriku fil hudud bambance mutane wurin tsayar da hukuncin Allah a kansu kun ko gane kalmar a rika bambantawa wurin yin hukunci idan an ganka talaka ne to kai hukuncin dokar ƙasa za ta yi aiki a kanka amma idan an ga anya wannan fa to kai ba za a yi maka wannan hukuncin ba sai a yi ta jan kes ɗin ai ta ja ai ta ja ai ta ja har amanta an gane ku Wafin jaza'at haka wurin sakayya na in kai abu za a saka ma wanda ka yi sai a rika bambantawa ka cire ma wani ido sai a yi dabarar da ba za a cire idanka ba kun gane jaza'i ba za a yi maka irin yanda in wani ne za a yi mai ba wata azira da kuma abubuwan da ake na horo na gargaɗi don gobe kakka ƙara shi ne wanda ya yi abu an gane an haji shi an mai bulala goma amma da wancan ya sai a da kai wal'anzima da kuma tsare-tsare an gane ku bayan sharifi a riƙa bambanta tsakanin wanda ake ganin mai daraja ne wa da wanda ake ga mai rauni ne kama ya fa'alul yahud kama yadda yahuda haka ɗabi'a su take an gane in kai babban mutum ne ko mai kai ba za a yi ma hukunci ba amma wanda ake ga mai rauni ne talaka yana yi sai an hukunta shi to wannan annabi ya hana mu koyi da su akan wannan muguwar ɗabi'a tasu ja a fi sahihayen fi قصة shafa'ati usama Ibn zaid hadisi ya zo a bukhari da muslim a kissan nan ta cin hanci ko watan ceto da usama ɗan zai ya je yi na wata mace radiyallahu an allah ka ƙara ma usama yadda bil makhzumiya game da wannan mace 'yar ƙabilan makhzuma allati sarakat sata ta je ta yi kuma ya tabbata da shaidu ta yi sata an gane ku kuma aka kawo ta gaban annabi abinda ta sa ta ya isa a yanke hannunta to amma kai usama ganin annabi ya ce yana son ka ya kalli babanka ya ce wallahi ina son shi to sai ka gabar ka zo kaɗan ba da baki da allah manzan allah a yi ka a yanke mata hannu an gane bayan abinda ta sa ta ya kai a yanke mata hannun faƙar ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal a daidai wannan lokacin hadisi ya zo daga annabi sai annabi ya ce ma usama ya usamatu kai usama a tashfa'u fi haddin min hududillah baki zaka bayar game da hukuncin da za a tsayar ta doka daga cikin dokokin Allah yanzu cin hanci zaka bayar baki zaka bayar a kyaiki da wata doka daga cikin dokokin Allah inna ma halaka banu isra'ila ka sani abinda ya halakar da banu isra'ila da ya ja banu isra'ila suka halaka annahum kanu idza saraqa fihim sharif tarakuhu idan wanda ake ganin mai kima ne da daraja cikin al'ummar ƙasa ya je sata to sai a rabu da shi yanzu dan zatin Allah ku ji yanda mutanen yanda mutanen nan suka rika sata dukiyar kasar nan ga yi nan an rabu da su ko ba ku lura saboda manya ne wani ya yi gwamna wani ya yi minista wani ya yi darakta wani ya yi pamsek wani ya yi kwamishina wai tun da ya zama babban mutum kuma saboda kasan sharrin dimokuraɗiyya sharri na dimokuraɗiyya yanzu je ka ga idan wani yaro ya saci kaza don bai da abin da zai ci ko ya saci akuya ana kai shi police station za su wuce da shi kotu yanzu nan za a yi mai hukunci amma don zatin Allah ku ji irin yan kudaden da waɗannan suke ba, kuma abin da zai baka mamaki su fa suna da abin da za su ci su sha har su mutu amma su je saci wancan waɗannan ko yaran da ke wannan sace-sacen akuya kaji wallahi wani yaran bai da abin da zai ci sai ya sace yar kaza ko agwagwa ya je siyar tarar ɗan sanda sai ya kama shi da an je police station sai a ce a wuce kotu ana zuwa ba magana cewa sai lokaci kaza an fa karɓi kazar amma wallahi ranar za a yi hukunci da ya zo gaban alkali zai yanke mai aime bulala haɗi da ɗauri ko kuma ya ce a ɗaure shi amma waɗannan sai a kama su ka dibi irin kuɗin da suke ɗiba biliyoyi ba miliyan ɗaruruwa a ce mutum ya saci miliyan dubu biyu da wani abu shi kaɗai amma da an je kotu sai ga kawai kwana biyu an sako shi yana na yana rayuwa Eh? Eh, eh, jihar kun gani a najeriya ne aka yi wannan abu wata jiha ce wani gwamna da aka kama a cikin prison din wai gwamnatin jihar ta je aka dan samu wuri aka gina mai sabon gida a cikin kurku wanda inda shi zai rika zama shi kadai matsiyaci a bashi ya sa kayan prisoners gobe wani ya ƙara sata dukiyar ƙasa najeriya kenan kaji yadda ake yin ta ƙasa kayan ta mahaukata ko namun daji in ka kalli ƙasar kayan ta mahaukata ko kuma mutanen ƙasar kamar namun daji to najeriya haka ake yin ta haka ake yin najeriya ka gani watan ai matsalar efcc akwai waɗanda da gaske allah ya sa buhari ya sa su suna son a gyara ƙasar to amma su ba su ne kotu ba su ba da a ƙarshe duk abinda za su yi kotu za su kai to ba bala'i a najeriya irin kotu duk matsalolin najeriya kotu ce duk abin da mutum zai yi fa yanzu kotu na yanke kai takara bai isa yi ba saboda kotu ita ce ke da halin a ƙasa ta sa a je a shiga cikin waɗakan ɗakinka ƙarƙashin gadonka a dumo ba ta wani bayani da take nema amma yanzu kaga gwamna bai isa ce a shigan magida ba bai isa ba Ɗan sanda bai ishe shiga ma gida ba yana shiga gidan wallahi kana kai shi kotu sai an yi mai hukunci in yana so ya shiga gidanka sai dai yaje je kotu ya nemi a bashi dama yana so ya bincike a gidanka kotu ba mahaukaciya ba ce ba za ta ce mai jeka ba na baka izini a'a sai ta tambayi dalili ta sa an mata bincike da bukatar ta baka dama ka shiga mai gida ma da yake kasar nan duk ba da wayewa yanzu dan sanda na zuwa kobar gidanka shi ma ba karatu ba da ce yana nan cikin gida yana nan sai ya leƙa ce ko ka fito ko zan shigo kawai sai ya faɗo gidan a uwar ɗakan ɗakin ka ƙarƙashin gado zai leƙa ya riƙo ma wando ya ce fito mai <laughs> eh, kuma ƙa'ida ko kotu ta ba mutum ɗan sanda dama ya zo ya shigan ma gida idan fa zo ba shiga zai ba sai an kira mai gidan da su 'yan gidan sai ya daga hannu sai kun caji shi duka kar ya shiga da wani mugun abu ya aje ce a gidan ya gani sai fa kun duba shi ba wani abu a cikin shi sannan idan ya shiga duk kicin da zai ba zai fita ba a gabanku zai rubuta abin da ya gani sannan zai ce kusa hannu Ɗan kuki shi kenan sai ya tafiyarsa zai gaya ma alkali ga shi kuma na nemi sa hannu sun yi amma sai kun sa hannu to din najeriya ba ba da musu din duka kowa ma jahili ne kawai baya zai wani kiyaye maka doka ba ka jin wani gwamna da aka je gidan shi duk wata ka'ida sai da masu kabi bayan sun samu koda daga kotu to da yake mu najeriya jahilci mana yawa kuma abin da ya sa kenan suke ta ƙara haifar da matsala ta harka ilimi lalacewa saboda in mutane fa suka samu ilimi suka waye ba ba za ka yi musu zalunci ba ga wata ƙasa na an tura a kan abin nan wani yake nuna mun facebook ne ko wasan ne aka turo masa yake nuna mun majalisar tarayya ta ƙasan watan 'yan wata jiha suka je suka tsaya suna jiran sanatan su ya fito yana fitowa da handbag din shi kama abin arziki suka ce ba mu suna yana ba su suka rike shi muje abubuwan da kake shi muka wakilta ka kai ga jami'an tsaro suna kallo suna ɗan tafiya da shi daga can kai mana jawabi yana inda inda kai mana jawabi da wani kawai sai kashe shi da mai jami'an tsaro na kallo ba ruwansu saboda mai su suka wakilta shi ya je yana abin da ba shi suka sa shi ba sai haka da wani ya ƙara bugun kan shi sai wani ya miƙa hannu ya ce ba ni in riƙe dakar handbag in tasa wala a kaɗi sai ya miƙa jama'a sai ya duka duk wannan da ya leko pap sai ya buge shi wannan sai ya leko da pap sai ya buge shi suna tura shi ana tafiya ana zuwa daidai wani dosbin ku je ku kalla ga yanar turawa ne ana zuwa daidai dosbin cike da bola fa da suka kama ina za a saka kawai sai suka wurga a bola yana ta kokarin fitowa sai wannan ya zo zai wuya bab sai ya buge shi sai ya wuce daga nan kawai suka ce aje kowa ya tattaro ƙura'ar shi a zuwa a rubuta da lambar ƙura'ar ka da komai shi kenan kai kuma yanzu sai dai ka zama irin amma majalisa ta wakilci namu ba za ka yi ba to yanzu a ƙasan nan duk kiran yadda ka ana cewa ana yi ko za a yi ba fa zai yi ba yan majalisa da kake kallon su ko kana jin saɓani a tsakaninsu idan wani da ke wakilcin mutane suka gane cewa wannan za su yi kiranyan wallah majalisa haɗa kai take ba za ta taɓa yadda a cire shi ba ko da suna da matsala tsakaninsu a najeriya ba zai yi ba saboda kar ba da dama a mai kiranye daga nan a buɗe hanya wa dole ne al'ummar mu fa a rika maganganun da za su waye an taɓa yi da wani nasara amma kuma shi wannan don gari a yake son a cire shi dama haka ne ai ka kasan shi buhari ɗan gaskiya da gaskiya ne ma ba don haka ba waɗannan matsiyatan da buhari zai ce wa mutane duk wanda suka gabe nasu bai musu ba kawai su kira shi ya dawo ya tsaya akan kuma dole kotu sai ta yi hukunci kana jin duk 'yan majalisa arewa a wanda ba za a kira ba to shi wahal ba ruwan shi shi ba zai zuga ba ba shi ba ne wai ka ji kwanaki can wai suna ta cewa yanzu abin inda suka ji ana musu wulakanci dole gwamnati ta yi tsarin yanzu ba su jami'ai na tsaro duk inda za su je saboda ana musu wulakanci buhari ya ce ba ruwana ba ruwana ba ruwana a wadda ina doka kasa ta ce a yi muku haka ba abinda kuke ne saba wa doka kasa suke muku haka to mutanenmu duk kwaɗaye musu mutane yawa na kama ko kiran yamma ba zai yi ba duk waɗanda za ka ga su ne za su iya wucewa gaba to haka su waɗannan masu marasa gaskiyar da ke majalisun suna ɗan zagewa suna ba su wani abu da haka ko da yanzu wasu sun yunkura da tunanin ai abin da ya kamata to waɗannan ne za su ta abubuwan da kushe su rika faɗin ci a ah, ai ba zai yiwu ba ai ka'idojin ba za a iya cika su ba ne ai kaza ai kaza duk ƙarya ne kuma ni kullum kamar yadda nake gaya muku ba waɗanda nake ganin watan contribution da ya kamata su yi makasa ba sa yi kan malaman jami'a wai da halin da ake ciki wai su shiga cikin jama'a su wayar da kai a san ga ƙa'idojin da tsarin su ba ruwansu kawai suna cikin jami'a su ba kawai in kaji sun yi yunkuri za su yajin aiki to matsala albashi a ah, tonan akwai matsala na akwai matsala nan za ka ji suna yajin aiki tawon ba najeriya ba jama'a wanda ko boko biyi ba kawai waka ce yake yi a ce wai ya ba da gudunmuwa a kan canji na mugun halin da ƙasa ke ciki fiye da profesa din najeriya wani profesa ne ya ba da gudunmuwa irin rara na wannan revolution da allah ya mana waye ya iya ba da farfesa waye shi ko professors ɗin ma guda nawa ne duka in sun haɗu sun yi aikin da rarayi? in dai game da wayar da kan 'yan ƙasa ne to kaga kuwa ce farfesa mawaki a ce ya fi shi ba da gudunmuwa na wayar da kan 'yan ƙasa aiko an ji kunya A wallahi an ji kunya wallahi tallahi an ji kunya an ji kunya jama'a duk bokon fata ce kowa yi yake don shi ma ya shiga zamanin na waye shahu suke cewa kowa ya samu nashi rabon jama'a kun gani kowa fayin kenan duk karatun nan da kaga an dage ana yi ba wanda tunanin shi ya kawo gyara fa a ƙasa sau tun da aka kai shi naziri ba da tunanin gyara ƙasa aka kai shi ba firamare ba da wannan tunanin ba ne su waɗanda suka kai shi tun bai da hankali sanda ya shiga sakandare yana fara ss classes ya ɗan fara hankali baya tunanin waifa yanzu karatun nan don ya gyara su yake yin shi ba da wannan tunanin yake yi ba To tobare ya je jami'a ya fara wayewa kan shi ya buɗe kwakwalwa ta buɗe kai to daga nan yana na yana kallon minista kaza ana cewa ya tara kudi biliyan 40 da kaza a a a Allah kai mu kujerar a mu sai biliyan 400 to 40 ai wasa ne duk haka ba ake yi duk tunanin kenan wa wani ya tunanin kasar nan za ta gyaru yanzu yau dare kai ne ma ai ubangiji wani yaƙi ne mana saboda tausayin mu da ya na addu'o'i da muka yi ta yi ga dabbobi cikinmu ga ƙananan yara ga mata da ke da rauni ga tsofaffi amma ba da haka ba gangarar da aka shawo a motar ai da tuni an fada rami saboda jama'ar musulmi ku tuna halin da aka shiga a ƙasar nan direba ne fa aka sa a mota ɗan giya sai da ya tatul ya tada mota kuma ikon Allah sai Allah ya makantar da shi bai gani kuma kawai haka kuna cewa direba tsayato sai Allah ya sa ya zama kurma kuma bai ji gayi ya sha giya gayi bai gani gayi ya kurmanci kuma da ya kwana sai ya zama wata gangara ce ya shiga dama da hagu gaba ɗaya rami sannan ƙarshen titin da kuka gangara bala'in mahaukacin rami kwanan mutuwa ce ta mai duguri irin da a ta birnin gwari kowa ya sadakar allah sai kawo wani abin nan ice ko wani abin nan sai ya bulokin hanyar ana zuwa sai garam sai aka buga ba wanda ya ji ciwo aka tsaya wurin murna a fito daga motar allah ya tare mana ita shi ne saboda fita ana murna wani ya kuje wani ma ya kashe kanshi ku diba ku ga abin da Allah ya wa ƙasar na. irin wannan ne ba ‘yan giya sun tuko mu gaya sun makance sun kurmance gangara aka shawo dama da hagu ne, gaba ko dama mahaukacinka ta fara rami ne Allah ya tsayar da motar ba wanda ya kuje saboda murna da farin ciki wurin fita Shi ne hauro suka mutu ma ku tuna yadda aka yi zaɓe lami lafiya ko ƙadangare ba aka shi ba amma murnar an kada 'yan giya murnar ce ba ta sa hawa wani ya ji kuji wani ma har ya mutu saboda murna jama'a kun gane ko to al'ummar ƙasar nan ta da cikin hayyacinta kuma abinda zai baka takaici shine watan in ana irin maganganun nan adadin waɗanda ke ji to idan ka hada da adadin waɗanda su ba damun su ma halin yake ke ciki ba to waɗannan ba su kai a ce ɗaya bisa dubu ma ɗaya bisa ma miliyan to da haka abin haka zai ta tafiya ba za a dina ba daga haka ne allah ga dama sai ya taimaka ya biyo wata wata hanya da gyara zai zo za mu tsaya nan karatu sai gobe فسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم jama'a ana tunatar da mata wa'azin anjima da za a gabatar watan za a yi wa'azin da ya goma da safi wanda zai gabatar shine dr mala ahmad bello dogarawa associate professor ne yanzu sannan